isa za ga wato babu wanda yake cikin haɗari irin malami da masu mulki malami yana cikin haɗari malami yana cikin haɗari shi ma kuma shugabanni suna cikin haɗari saboda shi malami malami kullum zai zo wani zubin zai ɗauki wani abu na fahimtarsa wanda ba kan daidai ba kuma ya sani ba maki saboda wani hazin nafsu ya al'adanta wa al'umma wannan abin jama'a su tafi akan wannan abin wanda kuma abu ne wanda yake ba mai kyau ba to ko fa ya koma zuwa ga Allah duk wanda ya zo yi wannan abin wannan laifin yana samun so shi da ya koma zuwa ga Allah saboda man sanna sunnatan hasanatan da kuma man sanna sunnatan sayyatan yawwa to shi sa malami yake cikin hadari shi sa sai an dinga kula da wanda Allah ya shi akan irin wannan layin na malanta shi sa mutum ya ɗauki ma babin bai sani ba wallahi ya fi daɗi yawa in ka san abu baka sani baka ce baka sani ba shi sa imam maliku yake cewa ya kamata malami ya saba da faɗan la'adari in kaga baka sani baka ce baka sani ba saboda akwai haɗari kaga hadisin bukhari hadisin ammaru ne kaga yake cewa in a cikin wuta wato bacin 'yan wuta sun shiga wuta to shi kenan kuma sai su ga wani mutum wanda shi bayan bala'in wuta yana kewayawa a cikin wuta kamar yadda jaki yake kewayo din nan ga kayan cikin sai yana zazzagowa su yan wutan su ce kai wannan ai wane ne ba malam wane bane wanda yake umarni da kyakkyawan aiki yake hani yake umarni kullum yana yin wa'azi sai ce i eh, shi ne yana yin umarnin ne shi kuma baya yi yana yin hani shi kuma yana yi shi sa malami yana cikin hadari sai kuma shugabanni yawwa wanda zai zo yana da damar da zai hana barna ya ƙi don wani abu to shi ma wannan in ya je kiyama yana cikin tashin hankali shi ma kamar wanda ya sunanta bala'i ne saboda haka in ya tafi lahira duk abin da aka yi na wannan zunubin abin yana kai masa duk abin da aka yana in kuma alheri ya zo ya zuba a ban ƙasa to in ya tafi wannan alherin zai tafinsa a lahira to ka yi kokari ma ka kufuta da zunubin ka da ka tafi da shi balantana ko mutum ya tafi lahira ana kai masa kayan zunubai na abin da ya al'adanta a ban ƙasa to shi sa wanda yake malami sai ya kula ya ji tsoron Allah wanda yake shugaba yake mulkin al'umma shi ma sai ya ji tsoron Allah yawwa shi sa mutum mu zauna a ɗalibanmu ya fi kullum mu zauna a ɗalibanmu ya fi mun zo muna karatu kuma abin da mu gane ba mu ce ba mu gane ba sai mu tambayi malaman mu su gaya mana na'am Allah sa mu dace